yau da gobe daga muryar amurka a washington dc Tare da sallama da fatan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba takwas ga watan Yuli. Sashen Hausa na murya Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC kuma shirin yau da gobe kuke ji akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Wai shin me ya zafafa kai hare-haren ta'addanci ne a arewacin Najeriya? Me ya kawo karuwar hare-haren ne a wasu sassan arewa? Kuma a shara'ance yaya mutane za su yi su kare kansu daga hare-haren ta'addanci? Anya kuwa za a iya kawo ƙarshen wannan al'amari nan kusa? Duk abin da ake yi a kan matsalan 'yan ta'adda sojoji ba su kawo ƙarshen 'yan ta'adda ba. dole ne sai an hada da negotiation sai an hada da dialogue waɗannan batutuwa za mu taɓo yau a zauren matasa a tattaunawar da hassan maina kainai jagoranta da laftanan mayakan sama aliko el rashid da shugaban majalisar malamai ta abuja sheikh ibrahim muhammad duguri da kuma hajiya khadija imamuddin talba shugabar ƙungiyar arewa foundation to kun san cewa 'yan ta'adda na yin amfani da kafofin sadarwa na zamani irin su Facebook, Twitter, YouTube da sauransu? Kun san babban dalilinsu na yin haka? Isar da saƙonni ga mabiyansu da kuma wajen tallata aƙidoji da ke kawowa tashin hankali da kuma gurɓata tunanin matasa. To amsoshin tambayar mu ta jiya za ku ji labarin ɗan iya wanda shi ma yau akan batun hare-haren ne. hatta ma ayar mu ta yau gargaɗi ne daga Allah ga masu aikata kisan kai haka kawai ku biyo mu ku sha labari a yau da gobe da kunnuwan kuka ku bari a baku labari. Yanzu bari mu fara da labarin ɗan iya ga Isa Lawal Ikara. duk lokacin da aka samu sauyin sabuwar gwamnatin da ake kyautata mata zato in ji ɗan Najeriya. To 'yan ƙasa sukan yi ruwan rufe ta da magiya. Shi yasa ita ma gwamnatin Muhammadu Buhari a Najeriya take ta fafutuka da faman tunkarar tambaya. musamman ma dai a kan shin yaushe ne za a kawo ƙarshen ta da ƙayar baya ta yadda tsatsamin tsarin tsangwamar tsaro zai sunkuya albashi 'yan ƙasa sa samu sararin sassauci su ɗan fara dariya saboda yanzu fa 'yan ƙasa suna cikin halin wuya tashe-tashen bama-bamai a sassan ƙasar sun riga sun yi mata tsiya-tsiya magana kawai ake ta kan cewa dole fa yakin boko haram a yi shi da gaskiya na ce eh, gaskiya dan iya 'yan ƙasa fa da yawa na ta faman magana kan cewa idan dai shugaban shugaban ƙasa Buhari na son zaman lumana to dole fa ya kori dukkanin waɗanda ya gada daga gwamnatin da ta yi wa tsaro riƙon kaina. musamman ma dai ɓangaren tsarin tsarkake tsaron da babu komai sai fitina idan ya so ya zaɓo sabbin masana tsara tsararren tsarin tsaye da tsabtataccen tsaro ya mammanna saboda su ne kaɗai za su iya jaraba riƙe mishi amana su nemi dukkanin masana da masu ruwa da tsaki a harkar tsaron nan su tattauna har sai sun tattara kyawawan shawarwari sai su kai mishi shi kuma ya auna ta yadda gwamnati za ta tsaya ta yi tunani dare da rana har sai ta ga ta kai da tudun da 'yan ƙasa ɗungurun gum za su yi ta murna dan iya ce sai dai duk da haka dan uwa fa akwai buƙatar 'yan ƙasa ma mu koma ga Allah tunda dai yanzu kowa ya gane ƙasar nan akwai matsala matsala saboda kaga dai da farko babu maganar walwala don ko da ganin 'yan ƙasa ka san mafi akasarin 'yan ƙasar na cikin wahala shi yasa nake ganin dole ne musulmin cikinmu idan sun yi alwala da sallah to su dubi gabas don tabbatar da sun yi addu'a ga sarki jalla su ma 'yan uwa kiristoci idan sun je coci sai a gaya musu to lallai su kula don akwai buƙatar su yi wa ƙasar addu'o'i kala-kala ita ko gwamnati a ɓangaren ta ta gane yanzu fa babu maganar tsilla tsilla-tsilla ta tsaya kan jiki kan karfi kawai har sai 'yan ƙasa sun fahimci cewa maganar zaman lafiya fa akwai wata falala na ce dan iya to Allah dai ya sa shugaban ƙasa ya farka don kuwa akwai masu sha'awar ganin sun kawo mai baraka saboda burinsu kawai a ce ga 'yan ƙasa sun ba shi amana amma ya kasa ɗauka kaga daga nan sai kawai 'yan adawa su yi ta faman suka don in ta tasu nema sai su fara ciwon bakin ya kamata ya sauka saboda haka ne nake ganin dole shugaban ƙasa ya fara aiki kamar ana ruwa irin na marka-marka har dai kyakkyawan zaton da ake mai na cewa da zaran ya zama shugaban ƙasa ƙasar za ta haska ya bayyana kowane ɗan ƙasa ya gani kuma idan da sarari ma ya sa ƙafa ya taka wadda wannan ne zai nuna cewa lallai 'yan ƙasar sun samu babbar harka don kuwa an tsallake tsarin tsatsamin cikin tsaron da babu sauran wani mai tattaka doka. To tun da an san cewa Boko Haram na amfani da kahohin sada zumunta na intanet kamar su Facebook, YouTube da Twitter domin yada manuhohinsu da kuma jan hankulan matasa da magoya bayansu. Ta yaya jami'an tsaro za su iya haɗa kai da al'umma wajen bayyana shahukan 'yan ta'adda da ke Facebook da sauran kahohin sada zumunta na intanet? ga amsoshinku game da wannan tambaya. Abu na farko shine ya zama wajibi mu samu fahimtar juna tsakaninmu da jami'an tsaron. In ba haka a gaskiya babu yadda za mu sanar da su muna da masaniyar kafar yada labaran 'yan ta'addan sai dai mai fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar rashin tsaron da ya addabe mu. Sako daga Adamu Aliyu Ingulde. Ya kamata jami'an tsaron su shimfiɗa kyakkyawan fahimta tsakaninsu da al'ummar gari. Sako daga Emmanuel Barnabas. Wallahi nima akwai ɗan boko haram ɗin da ya zage ni a Facebook domin na yi addu'a Allah ya wargaza boko haram. To amma ina tsoron gaya wa jami'an tsaro sabida na san ƙarshe nima zan shiga matsala daga ɓangaren 'yan sanda da kuma su boko haram. Saƙo daga Muhammad Ahmad Abu Rumasa'u. Yau da gobe, lallai idan aka samu fahimtar juna tsakaninmu da jami'an tsaro to shakka babu matasa za su iya bayyana jami'an tsaro shafukan 'yan ta'adda. Saƙo daga Isuhun Dila Faki. Ba nan take ba Isuhun Dila Faki. kasan cewa akwai masu aiko musu saƙo game da shirin da jami'an tsaro ke yi na yadda za a samu cafke su a cikinmu da kuma jami'an tsaro. Sako daga Bashir Kansila mai tukunya diri. Niya na wa ra'ayi wayar da kan matasa da sauran jama'a a kan illar Boko Haram ta haka ne kawai za a dakile wannan shiri na 'yan ta'adda masu amfani da kafar sadarwa don cimma burinsu na tada zaune tsaye. Da fatan matasa za su guji ire-iren wannan ƙungiyoyi wanda ba su san darajar ɗan adam ba. Saƙo daga Sadi Sa'idu Daura. Assalam, lallai yau da gobe sai Allah. Ni ra'ayina a nan shine idan dai za a samu fahimtar juna tsakanin ma'abotan da kuma jami'an tsaro kuma da ƙwararru waɗanda suka san aikinsu, to sha Allah za a ga ƙarshen wannan bala'in. Allah ya sa a dace, amin. Saƙo daga Umaru Sha'aibu Isufu. A gaskiya, Wannan mataki ne da ya dace sosai kuma muna goyon baya. Allah ya taimaki jami'an tsaro wajen daƙile ta'addancin a tsakanin al'ummarmu. Sako daga Ibrahim Musa Kirfi. Jamila, na ji daɗin amsoshin da matasan nan suka bada. Kwarai da gaske Amma kin san wani babban abin taimako da matasa za su yi wa kansu tunani su rika yin tunani da kansu misali su bar in um, ma'ana su daina bari wani yana musu tunani kin gane eh. yawa kamar yadda ake amfani da waɗannan kahohin sadarwa haka ake canza musu tunani ta hanyar yi musu tunani maimakon a bar su su yi tunani da kansu. Yawwa kinga kamar kowane lokaci idan mutum ya karanta wani abu a shafin Facebook ya yi ce kuma zai yada shi a nashi shafin kamar kana yaɗa ra'ayin wani ne daban. Sosai. Kuma idan idan ka, karanta ra'ayin wani ba dole bane ka yadda. Kai tunani da kanka ka anya wannan ka mayar masa. Yawwa. Daɗin abin kenan. Yawwa. To da fatan matasa kun ji abin da Jamila ta ce. To yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan Maina Kaina da abokan tattaunawar shi Laftanan mayakan sama Aliko El Rashid da shugaban majalisar malamai ta Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kuma Hajiya Khadija Imamuddin Talba, shugabar kungiyar Arewa Foundation, za su duba dalilan da suka kawo karuwar hare-haren ta'addanci a arewacin Najeriya. Me kake jin ya janyo karuwar hare-hare a arewacin Najeriya a daidai lokacin da ake ganin ana dab da yawan tufkar hanci? Wato Malam Hassan al'amuran salo a Najeriya ba wai abu ne da ya kamata a ce an tafi shi a lokaci daya ba. ko da shike lokacin da shi wancan shugaban kasa mai barin gado wato eh, president goodluck jonathan lokacin da yake nan an san cewa an samu tsaro an samu al'amuran tsaro wanda suka barbare a nigeria musamman a arewacin nigeria amma lokacin kuma da shi general muhammadu buhari ya zo ya karbi wannan mulkin akwai wasu strategy da ya fito da su akan cewa dai relocating military command a zuwa can north northeast to yanzu kuma gashi an yi relocating military command gashi kuma abubuwa suna ta taɓarɓarewa amma kasan yanayin eh, dakule eh, 'yan ta'adda ba wata ɗaya ba ne ba wata biyu ba ne dole ne a ɗauki ɗan lokaci kafin a samu saukin abu kaga idan ka duba akwai matsalan da ake samu kama a su afghanistan su pakistan su yemen yanzu su syria da iraq har zuwa su libya kaga wannan lokaci an yi shekara da shekaru ana amfani da sojoji amma abubuwan har yanzu ba ka karshen shi ba kuma ko da yake ana samun sauki yau amma kuma washe gari sai ga an samu abubuwa kuma sun kara taɓarɓarewa idan mun dawo matsalan tsaro a najeriya musamman ma abin da ya shafi boko haram malam hassan akwai abubuwan da ya kamata guda biyu a yi akwai abin da ake faɗa radical approach kuma akwai abin da ake kira liberal approach na tunkarar matsala tunkarar wannan matsala idan ka ce radical approach za ka yi amfani da karfin soja amma kuma ka san duk abin da ake yi akan matsalan 'yan ta'adda sojoji ba za su kawo karshen 'yan ta'adda ba dole ne sai an hada da negotiation sai an hada da sulhu sai an hada da dialogue yanzu abin da nake faɗa maka ai an samu attack attack wajen guda nawa a cikin satutukan da suka wuce an samu a miringa an samu a cikin maiduguri an yi wajen awa biyu ana fafatawa da 'yan boko haram sun zo jiya jiya din nan an samu fashewan bom a local government secretariat a sabon gari a zariya kenan jihar kaduna an samu a masallaci a kano a wurare dai da yawa har ma a restaurant ma a jos da wajen yan taya din nan duk an samu abuna din to abin da ake fahimta a wannan abuna din fada ko kuma fito in fito da yan ta'adda gaskiya saboda allah abun bare kawo a ce an samu an takushe wannan abun dole ne sai an hada da abin da ya kamata da an zauna a san me ake ciki ai ka duba ko matsalan da lokacin da sojoji taliban suka dauki sojan wani america a can afghanistan ai ka gani ai dole ne ba a karfin soja suka amfani suka kwato wannan sojan ba sai da suka nemi wasu ki kusosi na mutanen taliban din aka negotiating da su a ah, hajiya mai kike jin ya janyo karuwar hare-hare a arewacin najeriya ok a tunani na dai ba wani abu ne ya kawo kawai dai kamar za a ce borin kunya ne da kuma dai su nuna cewa shi wannan sabon gwamnati kamar ba sa yin wani abu amma mu isha Allahu talaka mun san cewa yana yin abu kuma yanzu aka fara kuma za mu ga bayan su ko kuma ta wani bangaren an ci karfin su ne a can bangaren shi yasa yanzu suke zuwa ta wani bangare su nuna kaman har yanzu abun bai tsaya ba a hajjiya khadija da ke kina aiki da wato 'yan gudun hijira da boko haram ya raba da gidajensu ana jin akwai sakaci cikin wani al'amari musamman daga bangaren sojoji lokacin da suka tarwatsa 'yan boko haram a dajin sambisa ba a yi wani tanadi ba na abin da kaje ya komo idan yaran suka shiga cikin al'umma ko mu zaki ce akan wani. eh to gaskiya ba za ce sakaci ne kam ta wani bangare amma ta wani waje kuma ba sakaci ba idan a gaskiya sojoji suna iya nasu kokarin kawai dai abin ne sai dai addu'a amma kuma yaran suna shiga cikin mutane 'yan gari wasu sun san da su wasu kuma ba sa faɗa so ni ina ganin ya kamata 'yan gari in kun san wanda suke wannan abin ko da dan gidanku ne ko dan uwanka ne ka fito ka faɗa dan abin da yake ba mai amfani bane ba mai kyau bane kai ma watan zai iya maka Sheikh Ibrahim Muhammad Guri sarkin malamai a tambayar farko shine mai addinin musulunci ya tanadi game da kare kai a yanayin tashin hankali irin wanda muke ciki a wannan yanki namu na arewacin Najeriya. to da farko dai tukunna al'amura gaba ɗaya akan mai da su ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma kare kai ya kasu kashi daban-daban akwai yadda mutum zai kare kansa ta yadda wani abokin gaba ko kuma wanda zai nemi cutar da shi ko ta hanyar dukiyarsa ko kuma rayuwarsa ko iyalinsa ko kuma addininsa wato ya zamana ya nemi kariya daga ubangiji sannan kuma duk abin da wato doka ba ta hana ba wanda zai iya tsare kansa wajen sanya shinge da kuma sa ido da kuma bincike akan dukkan wata mashiga da za a kai gare shi to wannan musulunci ya yarda ya yi kuma ya tanadi duk abin da yake iyawa don kare kansa amma ba shi ya fara tayar da hankali ko tsokana ba sannan bisa ga dokar ƙasa yana iya sanar da jami'an tsaro na gwamnati su ma su ba shi kariya kamar yadda dokar ta tanada kuma wannan kariyar ko da su jami'an tsaron ba su zo ba watakila suna iya ayyana wasu shawarwari da kuma mutanen su ko da na ɓoye ne ta yadda za su su ba da wannan kariya ga shi wannan mutum da haka musulunci abin da ke kira kullum a kai shine kare kai musamman halin da muka tsinci kawunan mu a ciki kariya ta farko dai addu'a bayan addu'a kuma da koma zuwa ga Allah da kuma sa ido akan dukkan halin da ake ciki da kuma zirga-zirga da kuma motsi da shiga da fita na ainihin duk abokan hulɗa a gidajenmu ne a unguwanninmu ne ko kuwa a kasuwanninmu ko kuwa wuraren ibadanmu to wannan duk abin da ya kamata a sa wato ido ne a kai shi mana daga cikin babi na kariya ta yadda mutum zai kare kansa da izinin Allah. Kun san cewa 'yan ta'adda na yin amfani da kafofin sadarwa na zamani irin su Facebook, Twitter, YouTube da sauransu? Kun san babban dalilinsu na yin haka? akwai miliyoyin matasa da ke amfani da waya da kuma yanar gizo a musamman wajen samun labarai da kuma sada zumunta a tsakaninsu to a dalilin haka ya sa bayanai cikin kankanin lokaci za su iya tafiya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ba tare da mutum ya je da kansa ba Bincike ya nuna cewa ƙungiyoyin ta'addanci na amfani da shafukan sada zumunta kamar irin su Facebook, Twitter da YouTube da sauransu wajen isar da saƙonni ga mabiyansu da kuma wajen tallata aƙidoji da ke kawowa tashin hankali da kuma gurɓata tunanin matasa. Suna kuma amfani da waɗannan shafuka wajen tara kuɗaɗe. kuma a haka zalika suna amfani da shafukan sada zumunta wajen koya wa junansu yadda ake kera makamai wajen tara bayanai na sirri da kuma a wani lokaci suna amfani da wannan shafuka domin tallata irin ayyuka da suke yi na ta'addanci haka zalika idan mutum na amfani da wannan shafuka za a ga cewa a sau da dama irin 'yan wannan kungiyoyi na ta'addanci sai ga suna amfani da wannan eh, shafukan sada zumunta wajen haddasa gaba a tsakanin mutane ko kuma neman tsokala ko kuma yabon masu aikin ta'addanci ko kuma nuna hoto da kuma bidiyo da yake nuna cewa eh, yake yabon irin ayyuka da suke yi na kashe jama'a ko kuma na tada hankali haka zalika za ga akwai irin littattafai da rubuce-rubuce wanda a zahiri ba mutum ba zai same su ba amma a saboda yanzu akwai yanar gizo akwai intanet akwai shafukan sada zumunta cikin kankanin lokaci zai ga an tura wa'annan bayanai daga ƙasa zuwa ƙasa daga guri zuwa guri wani abu da ke da wannan shine za a ga yanzu mutum na najeriya amma yana da aboki a wata ƙasa can za a ga cewa an sa da zumunta ta wannan hanya to wannan yana da nasa amfani yana kuma da nasa illa da kalubale masu yawa wanda a dalilin hakan a sau da dama zai ka ga su 'yan wannan kungiyoyi na ta'addanci sun yi amfani da wannan dama domin jawo hankalin jama'a domin tallata wannan manufofi da ke kawowa tashin hankali da kuma matsala a cikin al'umma a cikin sauƙi za ka ga an tura bayani cikin kankanin lokaci hakan nan kuma su mahukunta za ga suna yana da wahala su gane waye yake turawa waye sako me kuma wannan sako yake kunce da shi in aka zo yin bincike da yake abu ne da ana yin sa cikin sirri shi ma binciken ba za a samu nasara a kai ba saboda sau da dama in ba waɗanda suka ga wannan sako da ke kawowa a mummunar aƙida ko ke kawowa ta'addanci sun yi magana a kai ba su mahukunta ba lalle ne a ce sun gani ba. ko Ikon Allah da azumin ma an ji kiɗi sai an kaɗa kai ni da ban ce wani ko wance ba amma dai ta to. Yanzu ga Halima Abdullahi da Malam Bashir wanda a matsayin shi na magidanci zai ba ma mata shawara game da yadda za su kyautata kula da gida a cikin watan azumi. ba bani koko na sha daure hakuri daure fa saura kaɗan rana ta gushe mu je shan ruwa. Wace gudunmawa ku maza ya kamata ku dinga ba wa matanku ta hanyar gyara duk wani al'amura musamman ma a irin waɗannan lokuta ɗin na azumi ta fuskar idan ma ballagazar ce kamar su yanda hajiya suka ce yanda za ta gyara idan kuma wadda mai kammalawa ce da wuri mai tsaftar na yanda za ta ƙara riƙawa yanda za ku haɗu gaba ɗayan ku tunda mai gida ai mai gida aka ce shi ma yana da babbar gudunmawa a gida ta ko ina ma. babbar gudunma barin fara da baban lagazar ba mai kokarin yi mm. <laughs> mai kokarin yi din nan yauwa saboda shi musamman shi mutum ko ma maza suna son yabawa to kuma mata sun fi maza son yabawa a ɗabi'a ma to idan tana yin kokarin yin wani abu kaga kaza da kaza dinnan da kike yi wallahi da kaza musamman a wannan watan mai albarka ina jin daɗi wallahi ki ci gaba da yi da sauransu wannan karfafa gwiwa ne da za ta ƙara yi akan abin da take yi wadda kuma ba ta yin yadda ba za a ba ido za a zuba mata ba matsayin mai gida shine shugaba mm. kaza din nan da kika yanzu daidai ne wato da nasiha eh ba da fada ba ba da fada ba da nasiha ta gane cewa so ake yi ta yi gyara gyaran ai in ta gyara gyaran naku ne gaba daya yawa kuma mutum an yaro karami shi ake yi fada amma mutumin da ya isa mutum ya fi ya yi waye sai a ja hankalinsa ya fahimci abin da yake kai ba daidai ba ga abin da ya kamata yi eh, shi ya fi zama daidai amma da misalai watakila akwai wata aminiyarta ko dalilin amincinka da mijinta suka zama aminai kuna zuwa gidan tare da ita tana ganin irin yadda tsarin gidan yake ta san ba irin wanda take yi a gidanta wani, tare da cewa abokiyar mu'amala ce a iya bata misali yanzu kina ganin gidan wance gidan wane da ke muka gani lokaci kaza kaza haka akai ba mamaki gidan eh? iyayenta ma masu tsafta ne ita ce dai ta daura yawa to kuma dubu ma watakila za a misali wata dubu in nake da muke zuwa dubu tsufanta ita ba ta ma da mai mata kaza ba ta mai mata kaza ga shekaru amma ya kike ganin gidanta ko tsinke ba magani a sauran gidanta ko wani abu mai kama da haka wanda zai kara tabbatar mata ba ta da wani uzuri da ta iya faɗa illa ta yi ta kyautata ta bi wannan shi daman kamar tarbiyya ce um, ana wa ya'ya ana wa wanda yake kasa da kai ko ba a da zo ba mhm. to mata ta zo a ƙarƙashin miji kuma ba a cewa an sare eh, kullum a cikin jan hankali za a zama ana yi in aka yi mawafaka sai ka ga abubuwa sun kyautatu eh. to a ƙarshen ƙarshe me za ka ce ga kuma 'yan uwanku maza wanda wasu lokutan su ne masu laifin ai babban kira da za a yi da yawa namiji yana yin wani abu daga dara saboda shi ne shugaba ne ya isa da shi aka laru saboda haka yana da damar da zai yi komai wasu haka suke da wannan tunanin maza so da yawa jan hankalin shine ai wato amana ce iyalinka amana ka ce eh, kuma Allah zai tambaye ka amanan nan saboda haka ya kamata ka rike su da adalci da adalci abubuwa duk da ka san in an ka ɗauko shi da yawa ta inda mutum za ka san ya san ya yi ba daidai ba in ya yi abu ce ne ya dawo da shi kansa wannan abin da ya yi masa in zai ji daɗi mm. ba zai ransa ba zai ɓaci ba to ya ci gaba da to malamai <laughs> gaba ɗaya mun gode ke ba ni koko na sha daure haƙure. daure haƙure fa saura kaɗan rana ta gushe mu je shan ruwa yanzu ga malam lawali alijibo da ayar mu ta yau رمضان لا لي مرهبا هكموا كسو أزمي ندم منك عباد دي رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متأمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما Allah yana cewa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mummuni da gangam fa jazaohu jahannamu to sakamakon shi ita ce jahannama khalidan fiha kuma zai dawwama a ciki bayan wannan wa ghadiballahu alaihi kuma ubangiji zai yi mushi hushi wala anahu Allah zai la'ance shi wa addalahu azaban aziwa Allah ya mushi kuma tanadin azaba mai girma Allah subhanahu wata'ala cikin wannan aya yana bayyana mu mummunan sakamakon wanda ya kashe mummuni e, ganin cewa ya yi zancen kisan kai a baya wannan kuma hukumci na wanda ya kashe mummuni to shi ne sakamakon shi wuta ce banda wutar nama da aka mishi tanadi akwai tanadin azaba mai girma wanda Allah ya yi mishi to dan uwa wannan aya na nuna mu cewa duk wani fahimta ta cewa ka kashe mutum to fahimta ce taka ta kai ɗaya fahimta ce mummuna fahimta ce wanda babu ita a cikin musulunci ga dai abin da ubangiji ya faɗi ya kabrara tsawatawa game da kashe mummuni to ina kai wanda za ka je masallaci ka kashe mummunai suna sallah ina wanda za ka je makaranta ka kashe mummunai suna karatu ina wanda za ka shiga kasuwa ka kashe jama'a baka san dawa dawa ka kashe a ciki ba to wannan dai aya gashi ta tsawata ta gwada kuma matsayin musulunci a cikin duk irin wani ta'addanci da mutum zai yi to bugon kanshi ne na kanshi fahimtar shi ce ta kanshi kuma fahimta ce mummuna domin Allah Ubangiji ya haramta jinin mummuni ya hana a taɓa mummuni ya hana a kashe mummuni ya yi babban tanadi na azaba ga duk wanda yake aikata haka Allah ya tsare mu shi ne watan azumi watan bauta watan sadaka watan zakka da kyautata ayyuka ramadan Jamila. Na'am. Lahin daɗi ƙarewa. Har mun zo ƙarshe. Lokaci ya ƙare amma kahin mu tattare mu hita daga nan kamar da aka saba. Gobe in Allah kai mu akan kiwon lahiya ne kuma na mm. san ba za ki rasa tambayar mu ta yau ba. Eh to tambayar mu ta yau ita ce waɗanne irin alamomi ya kamata iyaye su lura da su don gane cewa ana lalata da 'yarsu. Tarƙashi. ci gaban maganar muta eh saboda idakta eh, Abdullahi Madaki mm. mai Kano Madakin Allah da zai dawo na tuna tunda yana cikin bayani lokaci yayi eh maimaita tambayar mu ji a waɗanne irin alamomi ya kamata iyaye su lura da su don gane cewa ana lalata da 'yarsu mm, to masu saurare kun dai ji muna jiran amsoshinku kamar da aka saba ta facebook da ma iyaye idan sun ji ko kuma iyayen da irin haka ta taba kasancewa da su kuma kin san ba yaya mata ba kawai har ma ƴaƴa maza har maza yanzu mm. Allah da gobe babu abin da ba za mu tabo ba iyaye ku kasance tare da mu ah, gobe domin ku ji shirin mu akan kiwon lahiya to baki da iyakacin shirin kenan sai kuma gobuwar haka da izinin Allah mu dawo muku da shiri akan kula da lahiya yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da tafarra girma tafarran wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Keith Holmes da ma Abdulaziz Adili Toro wanda ya taya mu zama a wannan zaure ni ce taku Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi ku sha ruwa lahiya Jamila me zaki tambaye masu azumi du'a <laughs> addu'a to masu azumi kun ji Jamila ta ce a mana addu'a kai ma kana so har da kai to sai gobe haka da izinin Allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.